daren juma'a daren sha uku ga watan juma'a da lula hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da tara ga watan february shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 26 daga cikin jeren giyar karatun littafin muhtasar al'ulu lil'ali ghaffar wanda malam muhammad nasir din albani ya rairaye daga littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin al-rabi Allah ya gafarta musu gaba da su littafin al'ulu da shi da wannan muktasar din nasa yana karantar da mu ne akidan musulunci dangane da tabbatar da cewa Allah ubangiji ya daukaka akan dukkanin halittunsa bisa dogaro da ayin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fasarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu za mu tashi a inda malam yake cewa a cikin shafi na 137 ya ce saniyar malami na biyu daga cikin malaman da suka yi maganganu na yin raddi ga 'yan bid'a su aljahamu bin safwan masu aƙidan ƙaryata cewa Allah na da fiffofi mun ji malami na ɗaya da ya musu raddi shine al-imamu abu hanifata an umar ibn sabitin rikufi kufi imamu ahalin ra'ayi. malami na biyu shine malam yace saniyar na biyu ibnu jurayj al-imam abdul malik ibnu abdul aziz ibnu jurayj malam yace haram babban malamin kasar makka wa mufti al-hijaz mai fatawa na kasar makka al-imam ibnu jurayj ya rasu hijira da shekara 150 babban malami ne daga cikin malamai kamar yadda malam ya ambata malami ne a kasar makka mai fatawa mai karantarwa malam ya ce rawa abu hatimin razi anil ansari an ibn juraidin rahimahullahu an ruwaito al'imamu abu hatimin razi ya ruwaito daga al'ansari daga ibn juraid Allah ya ƙara mushi gafara da rahama ya ce kana arshihu ma'i ƙabla an ya halukal halk al'arshin Allah ya kasance a saman ruwa tun kafin Allah ya halicci halittu wani ita ce magana da malam ya cira tuta daga ainihin al'imamu ibn jirejin abdulmalik ibn abdulaziz ibn jirejin a babban malamin ƙasar makka sai ce salisan na uku al'auza'i abu amr abdulrahman ibn amrin ibn amrin abu amrin auza'i alimu sham Shami, fi zamani malamin ƙasar sham a zamaninsa ibn jurayj amin al-auza'i ya rasu a shekara ta 157 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi babban malami ne daga cikin malamai wanda suke da mazahibu da ake bi daga baya ne mazhabinsa bai samu tagomashin magoya baya da suka yada shi ba bai gaza imam malik a wajen ilimi da fasaha da kwarewa da yawan ɗalibai ba asalin iyayensa mutanen ƙasar ainihin wato afghanistan ne an kamo su a matsayin bayi jikan bayi ne shi allah ya mishi baiwa ta ilimi ya taso yana maraya wasu ce ta rike shi bayan mutuwa mahaifinsa ya yi karantarwa ya yi alƙalanci ya yi fatawa ya yi rigima da sarakuna ya shiga cikin rigima da ainihin sarakuna masu tawaye a lokacin su ne musawwada kenan wanda suka kafa gwamnatin banul abbas akwai kisar da al'imamu ainihin wato ibn asakirin ya ruwaito a cikin littafin littafinsa tarihu di mashfa haka limamu zahabi ma ya ambace ta a cikin tarihin wannan malami a cikin sirra alamin dubala wadda aka samu wato jagoran musawwada shine muhammad ibn ali al-abbasi ya tsaida ibn da abin nan da auza'i a gabansa ya mushi tambayoyi ya ba shi amsoshi wanda shi kanshi auza'i din ya ce yana jira ne kawai ji kanshi ya fadi yana jira ne kawai da aka shi lokacin da musawwada suka shiga kasar dimashq sun yi kisa sun yi kisa sun kashe maza da mata da yara da manya da wanda ya ji da wanda ya ji ba har suka tone wakin sarakuna da prince prince na banu umayya suka yi ta ainihin azabtar da wakin gawa kai ta kanta bayan da suka gama wannan wato zalincin da wannan ta'annatin shine sai suka sa aka zo da wannan malami cewa me kake gani wannan abin da muka yi daidai ne ko zalunci ne ga kuma duka sojoji da makamai a zazzari ya ce zalunci kuka ya faɗa ƙararai ce idan duke da suka kwashe ta mutane sun yi zalunci kuma zinin su ɗaukar zuwa yi zalunci ya za musu hadisi cewa la ya shailu don mura'in musulmin illa da hadi salafa to kai ba ka gana abin da suka me za ka ce gama da abin da muke a ciki to ko raba su da zalunci kuma kun hau kan shi ya dinga faɗa maganganun dai irin nasu na malamai ba tsoro ya ce yana jira ne kawai ya ji kan shi ya faɗi ya kace ce ka fitar wannan malamin da shi Bayan wanda ake nema bari ne har ya fita ɗin tsammanin shi ana za a biyo shi a kashe shi ne sai aka biyo shi kuma da kyautar dirhami dubu biyu kamar ka ce miliyan ɗari biyu misali shi ne ya karɓa ya taraba ta a hanya da isa gidan shi da ko dala ba sa'ad da ya mutu dirhami shida aka samu a cikin kayan gadon shi kamar ka ce naira ko ɗari shida a wannan zamani iyaka abin da ya bari kenan malami ne na Allah kwarai Allah ya gafarta mishi ah, akwai tarjama shi kuma na ambata a cikin littafin tarihu madinti dimashka da littafin siru alamin nubala da mafiyar littafai waɗanda suke da tarihi sa'ad da ya rasu hadda yahudu da nasara a garin dimashka da su aka fita jana'ibin shi saboda bawan Allah ne mutumin kirki ne su ma suna jin daɗin rayuwa da shi Allah ya ƙara mushi rahama to wannan babban malami shine yace malam yace rawa abdul abu abdullahi al-hakim an al-auza'i qala al-imam abu abdullahi al-hakim an-naisaburi ya ruwaito daga wannan malami al-auza'i auza'i yace kunna wa tabi'una mutawafiruna musa auza'i atba'u tabi'ina kenan mun kasance a lokacin da tabi'ai ɗaliban sahabbai suna raye na ƙulu mukan ce inna allaha azza wa jalla foka arshi muna faɗin kalma cewa Allah Ubangiji yana saman al'arshinsa wa nu'minu bima warar bihi sunnatu min sifati muna imani da abinda da sunna ta kawo na siffofinsa ma'ana wannan karatun da suke faɗa haka suka ji shi daga malamansu tabi'ai kuma haka suka maimaita shi a gaban tabi'ai din babu wani taɓa musu inkari wa akhraj al-baihaqi fi kitab al-asma'i was sifat malan yace baihaqi al-imam Abubakar al-baihaqi ya fitar da wannan labari a cikin littafin shi mai suna al-asma'u was sifat a cikin lambar shafi na 408 وروى أبو إسحاق الثعلبي هكذا الإمام أبو إسحاق الثعلبي shine ne imamu ahmad ibn muhammad ibn ibrahim as-sa'labi kenan malamin tafsiri da littafin uh, al-kashf an tafsiri ayil qur'an babban malami ne ya rayu a ƙarni na biyar ya rufi jiran shekara 427 insha Allah kamar shekara 1000 da shekara 11 kenan babban malami ne mutumin ainihin kasar uh, iraki ne shine ake ake cewa abu ishaq as-sa'labi al-mufassir malamin tafsiri kala yace su al-auza'i an qawlihi ta'ala an tambayi abdurrahman al-auza'i game da ma'anar fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace thumma stawa 'ala al-arsh ina ma'anar wannan aya sa'annan ya daidaita akan al-arshi fa qala sai malam ya fassara malam auza'i yace huwa ala arshihi kama wasafa nafsahu Allah yana kan yana saman al'arshinsa sa kamar yadda ya siffanta kanshi babu wani ƙarin fasara babu ragewa wa qad su'ila al-walid wa qad al ibn muslim al-imam aba amr al-awza'i an ahadith as-sifati fa qala kama jihar hmm. hakanan akwai al-walid ibn muslim al-hafiz al al al-umawi al-walid ibn muslim shami wani malamin hadisi ne shi ma daga cikin malaman hadisi da suka raya karni na biyu yana da littafai da yawa ya rasu hijirar shekara 195 malami ne mutumin kasar sham yana da hadisai a cikin ainihin littafan hadisi to wannan ɗalibin ɗalibi ne ga al'imamu abu amurin al'auzai sai tambaye shi Allah shi gafarta malam hadisan da suke magana akan sifat ɗin nan ya za mu fassara su sai ce abin ruha kama ja'at ku gudanar da su kama yadda suka yadda salaf suke ta hadita an karanta shi akan sifat to haka za a bar shi ba za a rage ba ba za a ƙara ba ba za a canza ba ba za a murɗe ma'ana ba kawai sai a karanta kuma a ce mun yi imani da shi yadda Allah ya saukar kuma a bisa abin da Allah yake nufi babu zangayi babu shishi wanda ita ce aqida al-Imam al-Auza'i wa min kalami hadha imam zahabi yace daga cikin magunganun wannan limami an samu yana cewa alaika bi asari man salafa wa in rafadaka an ya kai ɗan uwa kai kokari kai riƙo da tafarkin waɗanda suka gabata wa in rafadaka an ko da mutane za su yarfe ka su kika wannan fatin a zamanin su kenan jama'a balantana kuma yanzu ruko da asar na salaf ba karama aiki ne mai jawo mutum fitina yan uwa da dangi da masoya da iyalai kowa zai iya fada da kai domin sunnar abin kenan kalla ka gani manzon Allah sallallahu salama da ya fara wa'azi a Bakka daga cikin wanda suka fi kowa fada da shi akwai yan uwan mahaifinsa wanda mahaifin ya mutu su ne a matsayin iyayen shi kenan su Abu jihar su Abu Lahabi waɗannan babbanin sa ne uncles sa ne amma sun fi kowa faɗa da shi su kaga ka iya faɗa da iyayenka za ka iya faɗa da ƴan uwanka da iyalanka da abokanka da waɗanda kake ganin mutunci suke ganin mutuncinka an kana bin tafarkin sala amma tun da shi ne tsira sai malam auza ya ce karka damu da mutane don sun kyamace ka ko don sun yi watsi da kai karka damu kai dai ka dinga yi don Allah wannan shine kuma kasima ya zama dan Allah kake ba dan ka ba su haushi ba karka take addinin kai kama da na yan dariƙa yan dariƙa daga cikin da suka samu matsala shine komai suke yi suna sawa a ransu suna so su ba wa haushi in za ka yi addini karka yi dan ka ba wa haushi ko da addinin mai kyau ne in kana yi dan ka ba wa haushi ka taɓi. in ka ba shi haushin ya bayu to iya riba ka kenan idan ma bai ja haushin ba kuma kayi asaran hatta haushin da kake so yace ina fata mun gani da ka da baiwa wani haushi ko burge wani duka wahala ne asara ce ga wanda yake aikin lahira yayi dan wani ya ji dadi ko dan wani ya ji haushi to mu kiyaye wannan ya'yan uwa mu sanya ikhlasi a cikin ayyukan shine ma'ana fadin Allah da yake cewa wa man arada al-akhirata was'a sa'ayaha wanda ya nufaci lahira ya yi wasa'a kuma ya yi aiki sa'ayaha irin aikin da ake yi don lahira sannan sai Allah ya ce mai wa huwa mu'min yana da ikhlasi a cikin aikin shi don Allah yake yana da imani da Allah ce. cewa Allah ne yake bada lada wannan aiki da yake Allah yake da fata wannan sharɗan guda wani sai an same su haka al-irada as-sa'i sannan sa'ayin ya dace da irin na lahiran sannan imani sannan ne Allah ne karba duk da Allah ba zai baka aljanna ne dan aikinka ba zai baka ne dan falalaka aikin kawai sababi ne jaza'an bima kanu ta'amaluna da makamantansu yana nufin wannan ba'un malamai sun ce ba'un ce sababiya. ba'un ce sababiya ba ba'un ce ta aljaza'u ba domin aka ce za a yi keke da keken jaza kowa ya san ba zai shiga aljanna ba haka manzo Allah ya ce ba wanda ya shiga aljanna da aikin shi yace aka ce ya rasulullahi har ta kai yace har ni sai dai Allah ne da yadda rahmatsa to wannan sababin da zaka yi na aikin kai kokari kai shi dan Allah kar kai dan ka ba wani haushi amma kasancewa idan kana yi to zaka fuskanci matsaloli da mutane to sai ka ci gaba da abin da kake wallahu ya'sibuka minan nas Allah zai tsare ka Allah zai kasance ka Allah zai maka katangar karfe da su ko da sun iya cutar da kai ka san cutar wannan to wani ƙarin ta goma shi ne a wurin Allah dangane da ni za ka samu ƙarin daraja ne a wurin Allah annabawa da manzanni da salihan bayi an cutar da su manzala tsare tana ba da labarin cewa lokacin da mutane suka fara korafin sai yaushe za a samu nasara manzo Allah ya ce me ma aka yi wanda suka rigaye ku ana ɗaukan zarto a tsaga mutum sai an raba shi gida biyu da zarto sai an raba shi tun daga tsakiyar kanshi za a dinga gigara mai zarto sai an raba ta tsakiyar kafafun shi to na kai ne da ko wani ko hararar kama ba taba yi ba din da zan kama akar makalla ake cewa ana gaishe ka kaga baka sha wata wahala ba bil muqarana ila abinda da su kike sha to ala ayi halin wa in rafadaka nasu ko da mutane sun kyamace ka kar ka sake tsoron kyamatan mutane ya sa ka kyamaci aiki da tafarkin magabata wa iyaka na jan kunnanka wa ara'in rijali ahir da ra'ayoyin mazaji wa in zakharafuhu laka bil qawli ko da mutanen sun kawata ra'ayoyinsu din da zance suna ta sharhi suna ta kawata zancen suna ta articulating magana don su kawata zancen su ya za a tantance ra'ayoyin mutane daga magana da take mai tushe a cikin shari'a shi ne duk mutumin da ke magana matsayin shi na malami ko mai wa'azi ko mai karantarwa babu laifi don ka saurare shi amma ya baka hujja hujja ita kuma ita ce ƙur'ani sunna ingantacciya ijma'i waɗannan ƙur'ani da hadisi su zama bisa fassarar magabata sannan ijma'in shi ma ya zama ijma'in da magabata ne suka yi shi ba ijma'in yan baya ba domin a zamun nan baya ba a iya samun ijma'i muhal waƙiyan ba za ka yi samun ijma'i ba a daga baya-bayan nan don aka ce ijma'i shine haɗuwar malaman duniya akan abu ba za ka yi haɗa malaman duniya yanzu akan komai ba yanzu in fact malaman garin kuma ba ka yi haɗa su ba iya masallacin da a ce iya fi mu malamai ne ba za mu yaɗu akan matsala da ba kaga dai mu a waje ɗaya ku to Allah ya sama ba malamai ne misali malaman garin nan ko malaman anguwan nan ko malaman garin ku ba za ka hada su akan matsala ɗaya ba balantana malaman zamanin ka balantana malaman duniya amma zamanin salaf sahabbai da suke haɗa a wuri guda to akwai ijma'in da suka kulla da yawa akan abubuwa akan yatsan ahlul rida akan tattara alqur'ani akan kaza akan kaza to waɗannan ijma'o'i ne munaqida sun sun kullu su ma hujja ne a shari'a li'anna al la tantabi ala dalala kama sahha fil hadith al'umma ba ta haduwa akan bata kamar da inganta hadisi nan kasa ne da aka zuba a san usulul fiqi ba sai kawai wasu yan wasu yan tara gutsa sai su dan tare a wani daki ko ana wa'azin kasa wani ma na kan bumbari yana ta ruwan kaulasa sai su kuma kasa sai su dawo su ce an yi jima'i wannan ba karamin wannan abun dariya ne abun dariya ne cikin ilimi ba ka yake jima'i so sai ya zama wanda zai karanta ya zama yana faɗan ƙura'ani da sunna kuma yana fassara ta fassarar magabata wannan shine ka gane karatu na gaske amma duk mutumin da zai zo kawai surutu zai dinga yi malamin da bai da hujja mu kiyaye za ga sai dai ta zo gwanzanci amma idan malami na da hujja duk abin da ya faɗa ya fi kowa gaggawa faɗin hujja kafin a tambaye shi zai faɗa yake saboda Allah ya ce kaza saboda manzon Allah ya ce kaza alaihi salatu wassalam saboda na karanta a wuri kaza an ce kaza amma kan zai yi magana yi magana bai faru waɗannan ba ko to ra'ayi shi ne ya rage in yayi ma ka dauka in bai maka ba babu babu rigima akan ka ki dauka ra'ayin wani kowai ina fata mun gane idan ra'ayin ku iri daya san zuciya ku iri daya sai ka dauka duk wanda aka mishi tambaya za ta yi hukuncin kaza eh to kaza dai kaga dai ai babu laifi a ce an yi kaza kuma ai yana da kyau saboda kaza saboda kaza shine yanzu istahsana shine abun ya burge shi amma alga ta mai hukuncin kaza babu kyau zai ce ma saboda Allah ya ci kaza saboda manzo Allah ya ci kaza to wannan shine kaza da haka ake bambancewa la ga mujahide muna samu kanmu a cikin rudani sai mu ce ai malamai suna batar da mu malamai suna ruda mu mu na rasa wanne zan duk muna yawan fara haku saboda wanda zai ce a eh, wanda ya ce a'a wanda ya ce a da a'a wanda ya ce a'a da a ka rasa wanne za ka yi to duk wanda ya magana kalla da me ya danganta magana shi da me ya jingina ta da wanda ya ce Allah yana sama me ya kawo ƙur'ani sunna ingantacciya magana magabata wani kuma ya ce a Allah baya sama yana ko ina me ya kawo ta duniya kawai ko da ya ɗauko aya ba zai kawo mata fassara daga magabata ba ba yi da wannan fassara ko da ɗauko ta aya da yake ganin za ta goyi bayan wannan bid'a tashi bai da wannan fassara to da haka ake gane wani ne yake faɗan magana wata ke tana da hujja waye kuma wanda yake faɗan ra'ayinsa malam yace qultu ni albani sai na ce akhrajahu al-ajurri fi shari'a al-imam abubakar al-ajurri ya fitar da wannan ainihin labari wannan asari daga ah, al-auza'i a cikin kitabun shari'a shafi na 102 da sanadin da jama'a to kun ji wannan sai malai ci gaba da cewa rabi'an malami na hudu muqatil ibn hayyan al-alim khurasan malam muqatil ibn hayyan abu bistamin al-balakh al-imam abu bistamin al-balakh shi ake cewa muqatil ibn hayyan ɗaya daga cikin malamai waɗanda aka san su da aiki wajen aiki da karatunsu ya shahara lokacin da aka fara rigingimin wannan fitina ta ainihin juyin mulki na su abu musulmin kwarasari sai gudu daga ƙasarsu ya tafi can ƙasar kabul ita ce kabul ta yanzu babban birnin ainihin afghanistan shi ya musulunta da duka mutanen ƙasar shi ya je dinga musu wa'azi suka musulunta ya gudu wa fitina ya je ta musuluntar da su a shekara ta ɗari da hamsin ya rasu shi ma shekara guda suka rasu da imamu abu hanifata annu'man ibn sabit Allah ya gafarta musu gaba da wannan malami yace in ji al-imamu az-zahabi yace rawa abdullahi ibn ahmad ibn hanbal malam abdullahi dan ahmad dan hanbali malam dan malam kenan ya ruwaito fi kitabis sunna lahu a cikin kitabus sunna na shi ainihin wannan malami an abihi daga babansa abdullahi daga ahmad dan hanbali kenan an nuh ibn maimun an bukair ibn ma'ruf an muqatil ibn hayyan daga muqatil dan hayyan fi qawlihi ta'ala yana fassara fadin Allah da Allah yace ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'u babu wani ganawa da za a samu mutum uku suna yi face Allah ya kasance rabi'uhum shine na hudu su qala sai muqatil ya fasara yace huwa ala arshi Allah yana al'arshinsa wa ilmuhu ma'ahu amma ilimin Allah yana tare da masu ganawa kaga irin wannan ayar 'yan bid'a suna daukar ta ce ai gashi Allah da kanshi ya ce illa huwa ma'ahu to wannan ma'iyya ba zatiya bace ma'iyya ce ilmiya ka ji malaman salaf ne suka fasara ba fasara mu bane su ko masu cewa ma iya ce zatiya fassara su ce su da malaman su na baya ina fata mun gari qultu ni malam albani sai na ce wa isnaduhu hasan isnadin wannan riwaya kyakkyawa ne wa huwa fi sunnah a cikin kitabin sunna yana nan a cikin shafi na 71 wa akhrajahu abu dawud aidan fi masailihi al abu dawuda a cikin kitabul masail nashi ba sunan ɗinsa ba ya fitar da shi a shafi na 263 anil imami ahmada daga al Ahmad, ahmad wallalaka'i hakanan al hibatullahi lalaka'i ya fitar da shi a cikin juz'i na ɗaya takarda ta da biyu, fuska ta biyu wal bayhaqi da al-imamu al-bayhaqi a cikin shafi na 130 zuwa da ɗaya wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta bai bayhaqi yace an buƙatar ibn hayyan an dhahak daga dhahaku ma'ana ba maganan buƙatar bace a wannan riwaya shi ma ya cira tuni daga malamin shi dhahak wa hiya riwayatul ajuri irin wannan riwaya ta dhahak ita ce a cikin littafin ash-shari'a na al-ajuri shafi na 289 وقال al في مختصره المؤلف kenan, a cikin أتكم مختصر shari'a يكي wa hadha thabitun an muqatil wannan zance ya tabbata daga muqatil wa qad madha kitabi ya gabata a wannan littafi a shafi na 99 bi riwayati akharina da riwayar wasu malaman can da jama'a ina fata muna gane wannan sai malai ci gaba da cewa warawal bayhaqi hakanan al-imam al-bayhaqi ya ruwaito da isnadihi da isnadin sa an muqatil ibn hayyan qala daga malam muqatil dan hayyana yace balagana wallahu a'lam fi qawlihi ta'ala labari ya iske mu dangane da fadin Allah ubangiji subhanahu wata'ala sai yace wallahu a'lam Allah ya fi sani amma ga abinda muka samu fassara daga mutanenmu malamanmu huwal awwalu wal akhir fadin Allah da yace huwal awwalu ai huwal awwalu qabla kulli shay'in Allah shine ne al'awwal kafin komai wal akharu da kulli shay Allah shine ne akhar bayan komai wal zahiru fawqa kulli Allah shine al-zahir a saman komai wal batin aqraba min kulli Allah shine ne batin wanda yafi kusanci da komai sai ce wa inna ma qurbuhu bi ilmihi wa huwa fauƙa arshi kusancin Allah da iliminsa ne kusancin ba da ratinsa ba Allah yana sama da al'arshinsa malam ya ce al'imamu Zahab ya ce na'am wal'akhiru ba, shukran wal'akhiru ba wal'akharu ba wal'akhiru muƙatilun haza sikatun imamun mu'asirun lil auza'i wannan malami muqatil ibn hayyan inda al Zahab az-zahabi sikatu amintacce ne imamu jagora ne a ilimi mu'asirul lil auza'i zamanin su guda da al-imam al-auza'i ma huwa ibn sulaiman muqatil dinnan ba shine muqatil dan sulaiman ba zalika wancan dan sulaiman mubtadi'un dan bid'a ne walaisa bi thiqa ba amintacce bane yayi marmazai maka aiki ne irin nashi na malamin hadisi sabo dai. wannan muqatil ibn hayyan al balagh ko kuma muqatil ibn sulaiman al balagh mutanen gari guda ne to kaga aka ce muqatil kawai ta yiwu ka fara tunanin wancan kuma dukkaninsu 'yan gari guda ne sannan a shekara guda suka rasu amma wannan da aka yi tarjama sa anan malamin sunna ne yana da hadisi a cikin sahih muslim da kutubul arba'a wancan da aka ambata matruki malami ne mai tafsiri amma matruki ne abun watsi hasali ma al-imamu al-waqi ibn al-jarrah ya kazzaba shi ya ce makarici kazzaba waqi ibn al-jarrah malama hadisi gaba ɗaya sun hada akan watsi da shi sa al-imamu al-bukhari sa al-imam zara kutuni sai ibn ali al-jurjani sa al-imam al su ainihin wato al-uqayli duk waɗannan kaddafan su sun ce matuwiki ne abun watsi ne shi yake nufi da walaysa bi thiqa ba mutacce bane sannan kuma mubtadi'i ne saboda yana da bid'a ta tashbihi ta Allah da hantu. kaga wannan kuma malami ne salafi mai aqida lafiya shi yasa imamu zai ce maka ma huwa bibul sulaimana ba muqatil dan sulaimana ba Allah ya sa mu tunta mala yace qultu in ji mala albani kenan fi isnadil baihaqi a cikin isnadin baihaqi isma'il ibn qutaybata tarjamahu ibn Abin hatim bi riwayati Abin sa'id al-ashaj faqat wa lam yadhkur fihi jarhan wala ta'dila ibn abi hatim a cikin al-jarh wa ta'dil da yabo tarihin isma'il dan qutayba ya kawo riwaya ne kawai ta abu sa'id al-ashaj faqat ita kadai bai ambaci cewa mutumin kirki ne ko abin kyama ba wa han anhu aidan abu a muhammad abdullahi ibn muhammad ibn musa al arrawi li hada al anhu kuma an samu wani mutum mai suna abu muhammad abdullahi ibn muhammad ibn musa al shi ma ya yi riwaya daga gare shi kuma wannan riwayar ma shine rutufu daga wannan malami wa huwa min shi al-hakim shi wannan abdullahi ibn muhammad ibn musa daga cikin malaman abu layin hakim da yi isnadin dai ba za ka iya cewa ingantacce ne kai tsewa ba sannan kuma ba za ka iya wurgi da shi ba yana buƙatar yin itibari saboda mutumin da ke cikin isnadin a matsayin masturi ke na yake shine riwayan mutum ɗaya an samu na biyu amma babu jarhi ko ta'adili game da su amma abin da ya sa magana ce sauki saboda ba hadisi ne marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata magana ce da kuma akwai ire iren ta da aka samu daga malamai sai a yi da ita babu fi insha Allah ina fata mun gane jama'a waɗannan kaji maganganun da aka ruwaito daga malami da ya jero mana na hudu kenan shine al-Imam al-Auza'i waɗannan duk malamai ne na salaf kaji duka su kenan aqidar su kenan da kana daga cikin ta'addanci ma ainihin aqidar musulunci da barna a wayi gari yanzu malamai waɗanda ake cewa malamai suna karanta wannan A alalin ga malamai na kwarai yuna malaman Allah wanda suka ga sahabbai da su kansu sahabban da na bayan wanda suka ga sahabbai kaji duk fata wasu kira waɗannan kuma su ne malaman gaskiya da duniyar musulunci ta yadda da malantarsu Allah Ubangiji ya ba su ya tabbatar da sunansa aka ji labarinsu kana jin kowa da muke karanta labarin shi anan ya fi shekara dubu da mutuwa amma yanzu ana labarinsu ga da mutane suka mutu ne waɗanda an manta da su inda wani ya mutu shekaran jiya ko jiya ko yau ko zai mutu gobe amma ba za a ji labarin ma mutu shi ba a wajen lungun garu su amma waɗannan sun mutu ne da shekara dubu Allah ya hallaka sunayensu da ambatansu alamar cewa mutanen kirki ne masu alkhairi ubangiji Allah ya gafarta musu gaba ɗin su sai mala ce khamisa malami na biyar sufyanu as-sauri al-imamu sufyanu sauri alimu zamani malami masani a zamaninsa shi ma sufyan sauri ya rayu tsakanin shekara ta 97 zuwa shekara ta 161 sa'ad da ya rasu babban malami yana daga cikin ainihin malamai Yuna, wanda suka yi maya ya kasance kana ammaran ma'arufin nahiyar anil haka suka ce Ya yi aikin hajji ba ɗaya ba biyu ba yana zuwa aikin hajji, tun akan hanya duk inda ya ga ana yin wata barna sai ya tsaya ya hana ce ba a yin kaza wanda ya harama ba ya yin kaza duk inda ya shiga a makka a madina ne a tantunan mina ne aikin shi ke babban malami al-imamu ainihin wato sa'id Sufiyanu al ya kasance a yadda aka ba da labarin shi mutum ne mai yawan raha in ya zauna a wuri sai ya raha ya raha ya kira mai balangu ya ci nama ya koshi ya sha ruwa ya raha mutum ne dan gayu sosai kuma sana'a yake baya cin kudin gwamnati da taba an san kudin kowa da sunan addinin musulunci ba a yakan je ne yayi aiki yana da sana'a yayi kasuwanci ya je ya saro kaya ya zo ya siyar da haka yake ci yana da rikici sosai da ya tsakanin shi da sarakuna ya yi rikici sosai da sarakunan banul abbas in fact addu'a shi ta ta kashe mansur abu ja'far mansur addu'a wannan malamin ta kashe shi karanta ne irin yadda imamu ahmad za mu zo mu ji a nan gaba ya yi addu'a ya ce ya Allah kar ka gama fuska ta da al sai aka waye gari mutasim ya rasu Ibn hanbal an kamo shi an zo da shi daga garinsu na rayu za a shiga da shi garin bagadaza gobe da tafe a jiya mai hukunci a nan da suka kwana a wajen gari a nan yi sallar dare yawan na addu'a ce Allah kar ka gama fuska ta da wani aka waye gari nan ya mutu to haka shi ma wannan ya yi addu'a wannan yana neman shi ya kashe shi mansur saboda ya shiga wa mansur hanci da kudin dine ta bahaushe domin al'imamul auza'i ya ganin munkari ya kyari amin al'imamul sulanin sauri sarakuna ba sa yi barna ya kyari ya sha gaya musu maganganu bakakin kan tarihi shi suna nan wani sarki ma ta ya gaishe shi ya ce faɗa abin da kake so ce abin da kake so in ka tafi ka ƙara dawa gaishe ni bai da lafiya ba ce kar ka ƙara dawa ka ce za gaishe ni in na mutu karka yi zana'iza ta karka ce Allah ya ji kaina abin da nake so kenan ba ruwanka da ni ba ruwana da kai ƙarar arewa yake nan ko eh. to shine sarkin yana neman shi sai gudu maka sai ji labarin an aiko maka a zo sarkin ya taho aikin hajji ya turo wasu da cross irin wanda yahudawa suke cewa an gicce annabi isa a kai cewa ku tafi min da wannan khashaba din idan kun ga sufiyanin sauri kafin na zo ku gicce mun shi labari ya iske shi sai je rike labulan ka'aba ya addu'a ya ce ya Allah karka gama fuskata da ta A akan wannan hanya aikin haji Abu Ja'far Mansur ya rasu bai isa maka ba ya isa farsahi biyar ya rage mashi tsakanin shi da maka ya kama rashin lafiya cikin kwana ɗaya biyu uku ya rasu ya baro bagada da lahiya lau tafiya ce a lokacin kamar tafiyar ka ce mako biyu ne zuwa kwana ashirin a tafiya da suke a kan rakuma ko jakuna ko makamantansu to haka ko ya rage saura zango biyar don suka yi tafiya ne in aka fara tafiya da daddare kamar an yi sallar isha sai a kama tafiya ba za a dakata ba sai rana ta fito rana ta daga duha in an ji zafi ranar nan sai a samuri a yada zango a kafa tantuna sai kuma a wuri a ci abinci a sha ruwa a yi bacci a huta da dabbobi sai kuma an yi sallar isha sai a tafi haka suke tafiya a lokacin suna bin lokaci mai sauki dare suke tafiya rana kuma su huta to har an kusa garin maka ya rasu da ka akwai bayan Allah har yanzu kuma akwai sai wannan akwai littafi sukutun da guda da al'imamu ibnu abid duniya ya rubuta sunan shi mujabud da'awa labarin waɗanda Allah ke amsa addu'a su akwai cikin sahabbai ga wannan sa'in sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn abi waqqas yana da addu'o'i wanda suke kamar yankan wuka akwai Anas bunin Nadir shi ma sahabi ne yana daga cikin waɗanda Allah baya ba su kunya akwai Umar dan Khattab sayyidina Umar dan Khattab yana daga cikin su haka Abdullahi dan Umar yana daga cikin mutane waɗanda suke masu ainihin kaifin addu'a akwai wani an ka karanta a cikin littafin ainihin wato abin nan akhbaru makka na al'azraƙi ya ba da labari haka nan zahabi shi ma ya ba da labari cewa wata rana da ibn umar da ainihin wato mus'ab dan zubair da abdullahi dan zubair da marwan ibn al-hakam waɗannan mutanen guda hudu suka zauna a ka'aba sai kowa ya ce suka hada suka yi ittifaki akan kowa ya yi addu'a iyaka addu'a da yake bukata a duniyar nan sai abu ya miƙe ya je ya dafa ka'aba ya yi addu'a ya addu'a ya ce Allah ni bukata ta a duniya kafin na rasu ina so na auri wanci ya faɗi sunan wata mata ita ce su sukaina da husayn ya gidan na husayn ce ya tsarta da kaunarta mace ce kyakkyawa ce shi dai burin shi a duniya ya aure ta mu burin shi a duniya ya zama shugaba na gari gaba daya kamar gwamna misali abdullahi dan zubair shi ma ya miƙe ce shi kuma addu'a shi Allah ya sa ya zama halifa ya mallaki duka ƙasar hijab shi ma marwan bin hakam ya miƙe addu'a ce shi kuma addu'a shi Allah ya sa ya mallaki duka duniya ba hijab ba kadai hmm. ya zama ya mallaki duka duniyar musulunci ba wanda yake mai jayayya kanta Abdullahi da Umar da yake ce to shi kuma fatan shi kawai in ya mutu Allah zai gafara ka ji auliya uke nan ko shi ne mai ba da labari yake cewa ya ga abin mamaki sai da ya rayu ya ga duka ukun nan kowa sai da Allah ya cika mushi burin shi wanda suka nemi burin duniya din nan sai da ya gani duka ya cika ce da haka Abdullahi ma ina mushi fatan Allah ya karbi burin shi na lahira su ba su faɗi komai na lahira ba su na duniyan kawai suka sa gaba a lokacin su waɗannan disa daga cikin labaran da ibn abu duniya da ire-iren su suka bayar na mutanen da Allah ke amsan su, kuma hanyar da Allah yana yi irin wannan mutane ka dinga cin halas ka dinga tsayuwa a kan dokokin Allah ka zama wato sadiƙun bil khairat Allah zai ka ba addu'a akwai auda da Allah ke karɓar addu'a mutar Allah na karɓa addu'an al-muttar wanda ya shiga cikin kunci hatta kafin. Allah na karɓa addu'a shi shi sa akwai alƙama alƙama yana daga cikin mujabud da'awa uwar shi har faɗa take mai cewa to ka dinga bi a hankali ba so dan ya mutum Allah ya sai lalace ce to ko da an cuce ka ka dinga hakuri saboda kaifin bakin shi wajen addu'a to sai mutane suna zuwa su ce musu addu'a in ya tambaye ka mai ke damun ka kanuna nuna mashi cewa kana cikin kunci ne sai ce ka je ka yi addu'a da kanka a yanzu sai Allah ya kuma sanda ka akan tawa al-muttar amma yujibu muttar idza da'ahu wa yakshifu su to a irin waɗannan mutane bayin Allah ire-iren su ne su sufiya da sauri ya kasance mu jabu da'awa ne zama Allah ya mushi baiwar haka yayi rigima sosai da sarakuna su ainihin bayan bayan Abu Ja'far Mansur sun ci gaba da wannan rikicin da mahadi mahadi ya gada a gun baban shi a gun baban shi a suka ci gaba da wani rikicin ya kasance yana yana tafarkin mutanen garinsu mutumin kasar kufa ne mutanen kasar kufa suna da fatawa sananniya akan shan annabi tsimi wanda yake bugarwa za ka yi ɗan shan ɗan kofi guda rabin kofi babu matsala wannan shine fatawa mutanen kufa sananniya shi za a ke cewa wanda ya rike fatawoyi waɗanda suke shawa na ƙasashe zai rike sharri shazin fatawa ga mutanen kufa ita ce wannan fatawa ta halascin shan nabi akwai shazin fatawa ga mutanen makka ɗaliban abdullahi ɗan Abba ita ce halasta mutu'a auren mutu'a mutanen ƙasar madina suna da fatawa shaza game da halasta jin kiɗa mutanen ƙasar ainihin wato sham sa da fatawa shazza game da ainihin ismatul khulafa shugaba baya kuskure sam a wurin su haka dai za ka yi ta gani malamai suna wawwaro waɗannan shawar na fatawoyi domin ka haɗa su ka haɗa shari kenan gaba ɗaya ka ce kai duk kowace fatawa kana neman wace ce ta fantare daga asalin jadda wannan babban malami jama'a sai zo cikin jama'a sai ya daga kwalbar nabi sai ya sha ya ce ba na jin sha amma ana so ne mutane su san fatawata kuma an zo walima baya jin shan abin amma yake dan a san fatawai duk fatawai su kenan duk malaman kasar iraki fatawai su kenan wasu malaman kasar kufa suna da ainihin wannan kuskuren game da fatawa hanafawa da wanda suka biyo bayan su Allah ya fata musu gaba da su wannan malamin shine za mu ji bayanai dangane da ainihin wato maganganun su malam zahabi ce rawa ghairu wahidin amma adana alladhi yaqulu fihi ibn al-mubarak huwa ahadul abdali qala سألت سفيان الثوري عن قوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم yace fiye da malami guda mutane da dama sun ruwaito daga ma'adan ma'adan wanda ibnul mubarak yana cewa ma'adanu huwa ahadul abdal ɗaya ne daga cikin al-abdal wa ma'adara kamal abdal akwai wata magana ce wadda take gaba ɗaya hadisan da suka zo game da al-abdal ba su tabbata ba ka karanta a cikin sitilar da'ifa mujalladi na biyu mala albani muhammad nasir bin allah ya gafarta mashi ya yi takharijin mafi yawa daga cikinsu wanda suke nuna cewa allah na da wasu mutane guda arba'in waɗanda suke rayuwa a duniya su ne tirakun duniya a zaran ɗaya ya mutu sai allah ya replacing da wani in ɗaya ya mutu sai allah ya sake sanya wani a cikin wannan listin da makamantan hadisai ire-iren waɗannan cewa mutanen ƙasar sham ne gaba ɗayansu ko mutanen gari kaza ne kowane ne hadisai ne ne kala daban-daban amma dukkaninsu la ta kuma har hujja da ka ba su tabbata amma ya shahara a bakin mutane ana faɗa gashi haka ji har ana cewa wani ai yana daga cikin abdalu kama a ce ne a ce ai wani daga cikin malamai na Allah malamai yana daga cikin mutanen Allah ire-iren wannan ne suna kallon wasu wanda suka kai matuƙa wajen nagarta ta ilimi da ta halaye da ta ɗabi'a da ta aiki da karatu sai su ga cewa kamar wannan yana daga cikin abu daru amma dai magana ce da ba ta da inganci a hadisance wallahu sha'ala ala ji naji sufyan sauri yana faɗa an qaulihi ta'ala azza wa jalla an qaulihi azza wa jalla yana fassara magana Allah da Allah yake cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah na tare da ku a duk inda kuke sai malam auza ya ce malam sufyan sauri ya ce qala ilmuhu ai iliminsa ne ke tare da ku wani kala anuhul walidu annahu qala fi ahadithus sifat hakanan alwalidu ya ruwaito daga sufyanus sauri cewa sufyanus sauri ya faɗa game da ahadithus sifat yace amir ruha kama ja'at ku gudanar da su kamar yadda suka zo malam yace akhrajahu abdullahi ibn ahmad abdullahi dan ahmad ya fitar da shi a cikin kitabun sunna da shi da al'ajuri da lalikai wa ma'adanu hadha lam a'rif malam albani yace ma'adan nan da aka ce yana daga cikin abu dadu ni ban san shi ba wa qad waqa'a mawsufan bil abid fi riwayat al bayhaqi a cikin riwayar bayhaqi an kira shi da suna ma'adanun al abid mai bauta wallahu a'lam albani yace ni ban sani ba Allah ya sani da ni wa qafil ajuri ya zo a cikin littafin al ajuri khalid ibn ma'adan sai ya sa alamar motsin rai wa huwa khata'un matba'i yace wannan typographical ne kuskure ne na bugawa fa inna Khalid ibn Ma'adan tabi'iyyun Khalid ibn Ma'adan wancan daban tabi'i ne wa qala al-mu'allif fi muktasari mu'allifin nan wato zahabi a cikin muktasar na littafin al-ajuri yace wa hadha al sabitun an ma'adana wannan asari ya tabbata daga ma'adan wa qadra wal layth وقد روى الليث بن يحيى البخاري حدثني إبراهيم بن الأشعث عن مؤمن ابن إسماعيل عن سفيان الثوري قال daga Sufyan al-Thawri yace man qala duk wanda yace al-Qur'anu makhluqun Qur'ani halitta ne fahuwa huwa wannan kafiri ne inji malam Sufyan duk wanda ya ce ƙwar'ani ba zancen Allah ba ne halitta ne daga cikin halittu malam sufiya ne ce wannan kafiri mu lura da cewa a lokacin da sufiya ne sauri yake wannan magana a lokacin ma mas'alar halkul ƙwar'an ba ta riga ta shahara domin a wannan lokacin tun da ya rasu shekara 61 a lokacin ba ta riga ta shahara ta yi tumbatse ba amma dai an samu ɗaiɗaiwar masu wannan aƙida su ne irin su jahamu ɗincan da makamantansu su ne ba da magana a kansu cewa wanda biya faɗi wannan zance babu shakka ya yarda don karyata alkur'ani ne karyata suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai malam ya ci gaba da cewa wa qad sabu qad bassa hadha al-imamu allazi la nadhira lahu fi asrihi shay'an kathiran min ahadithi as-sifat haqiqa wannan limani allazi la nadhira lahu wanda ba shi da kini ba yi da sa'a babu irinsa fi asiri a zamaninsa mu kiyaye jama'a an kalura kowane malami idan aka zo ana tarihin shi sai an faɗi wannan magana cewa imamu asiri limamin zamaninsa a zamaninsa babu irin shi kuma gani saboda kowane malami ana auna shi ne da zamanin shi akwai malaman da in an saka su a wani zamani to hala ma jahilai da su amma a zamaninsu malamai ne haka masu kuɗi duka hukunci ne da yake relative kenan akwai mai kuɗi na aka saka shi a wani gari ko a wani zamani talaka ne amma a wani zamanin ko mai kuɗi ne ko a wani gari ko a wani lokaci haka malamai suke a yanzu jama'a misali a duk duniya kaf babu mai ilimi babu mai ilimi irin na al-Imam al-Bukhari zaka yi faɗan wannan kai tsaye babu amma kuma da haka akwai malamai wanda za su iya wakiltar irin Bukhari a irin ilimin da ake da bukata a wannan zamani wannan ko zai nufin fa duk abin da bukhari ya sani ba ma'ana duk abin da aka sani a zamanin nan bukhari ya san shi bai nufin haka ta yi akwai wani abu a cikin ilimi da sai daga baya aka san shi kuma shi bai san shi amma wannan bai ba wani age ya zama ya fi shi ilimi ba a wannan zaman da muke rayuwa Sana daga cikin wauta da ta'addanci abinda 'yan boko suke yi na ƙoƙarin wai dan boko ya ce wai zai ja da imam al-bukhari kai da ko karanta isnadi daidai baka iya ba kaji ka karanta lo dinka ko engineering ko pharmacy ko chemical eh, pathology ka kai wani shiriri ta ka can ka gama cinye rayuwarka a kai shekara talatin da biyar arba'in sai kuma kawai sai ka je ka karanta karatun musulunci da rubutun bakin boko ko kuma wani ya zagaya tafi sudan ya yi islamiyya a sudan islamiyya ta suke zuwa yi a sudan yadda ka dai islamiyya wannan ta adult education da ake koya manya wanda suka makara bari biba a asadin ba bakara shi ne suke zuwa ana koya musu a sudan bayan wata da wani sai dawo wai zai jawabi shi ma a musulunci tsakaninka da Allah wannan bokon da kake jawabi da haka kai shi ta bypass kake jawabi a kan shi da kake jawabi akan engineering ko law ko medicine ko sociology haka ka bi ta bayan fage bayan wata shida ka zama professor akan shi sai musulunci saboda raina hankali saboda ka iya turanci ka je kai tabara na bangaro fi irin su ne ka yi suna wannan gangancin arba'una hadisa wala wani ba zai wa ba arba'una hadisa wannan ta islamiyya al-hadith al ba zai kanta da ita ba amma kuma yana so ya magana wai akan bukhari hadda ciwo kwala cewa wai ai ba ko menene a cikin bukhari za a sallama ba dole sai an dinga synchronizing ana ana baje su ana wayi wannan da yan iska yan kaduna za ka suna wani magana yan boko anan nan kaduna wallahi sai ka ji gaba ɗaya gaban kana faduwa saboda wannan karita ce a cikin addinin musulunci hatta malamai yan uwan bukhari a cikin tafarkin ilimin sa malaman hadisi da malaman sunna ba kowa ne ke iya daga bukhari kara ba daga cikin ɗaiɗa wanda suka ɗaga ɗin ma ba kowa ya ciri ba ɗagawa ba kuma irin su dara kutsini irin su abu ali al al-jubba'i waɗannan sa daga cikin da suka shahara cewa sun ɗaga wa buhari kara kuma su ba su ciri ba sai kawai wani kawai daga bayan kawai an gama cin yayin ilimi gaba ɗaya ƙarshen duniyar ilimi kawai zai ce zai wannan rigingimu da wannan gangancin almuhim shi ne jama'a kowane malami ana gwada shi da zamanin shi a zamanin shi ake iya cewa ya fi wasu amma ba dole ba ne in an saka shi a wani zamani kuma ya zama malami sannan kuma sai mu kalli asibakiya cewa na farko to suna da falala a kan na baya haka dai haka dai duk wanda ya riga yana da falala a kan wanda ya zo a baya shi idan ka san uba yana da falala a kan ɗa ko da ɗan ya wayi gari ya fi uban kuɗi ko shahara ko ilimi ko mai mahaifi shi za a canza a ce yanzu ya girma uban shi ba zai yi ba to haka malamin islamiyya da ya koya maka makatun islamiyya da malamin allo kai yanzu don ka haɗace ƙwar'ani ka yi musabaka ka iya hadisi kana wa'azi akan mumbari da sauransu duk wannan bai nufin ka fi shi falala ta yi ka fi shi karatu amma falala to tana ga al'asbab saboda shine tartibin addinin Allah kullum ana so na baya ya zama yana da biyayya ga na gaba da shi haka Allah ya ba da labari haka Allah ya tsara as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar ko walladhina tabauhum bi ihsani kaga walladhina tabauhum bi ihsani da kyautatawa to haka walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman dole akwai sabbaqiya to ba daidai bane ka dinga rushe wanda suka gabace ka ka dinga kyararsu idan sun yi kuskure za a bayyana kuskure a ce Allah ya gafarta musu Allah ya zama musu ainihin wato kafara ga ainihin zunubansu Allah ya samu dace malam ya ci gaba da cewa fi kafiran kathiran shay'an kafiran ya ya ilimi mai yawa a zamanin shi min ahadithis sifat daga cikin hadisan sifat wa mazhabuhu fiha mazhabin al-imam al-auza'i game da ainihin hadisan sifat al-sufyan al al-iqrar tabbatar da su wal imrar da gudanar da su wal kaffu an ta'wilha da kamewa daga musu murdiya wajen fassara rahimahullahu ta'ala Allah ubangiji ya gafarta wa al-imam sufyanu al malam ya ce ji al'imamu ainihin wato albani kenan muhammad hasidin ya ce ƙulsu ni ko sai na ce allai ibn yahya al-bukhari wannan mutumin da ke cikin isnadin da aka ce allai ibn yahya al-bukhari ya ce lam ajid lahu tarjama ni albani ban samu wani wanda ya tarihinsa ba wa mu'mil ibn isma'ila saduqun sayyi'ul hifz yace shi ko mumin ibn isma'il mutum ne mai gaskiya amma yana da kurakurai yana da mummunar hadda ma'ana ba a karɓan tafarrudinsa kenan mutumin da yake sayi ulhibzi ba a karɓan tafarrudinsa wa ibrahimu shi kuma ibrahimu wa saƙahu guna shibbana wal hakimu wa gamazahu abu hajj shi kuma ɗayan na gaba da su shine ibrahimu bin al-ash'af kenan yace wane wannan shi an samu a ibn hibbana da hakim duka sun wasaka shi shi kuma abu hakimin razi ya dan soke shi yanzu kaga irin wannan duk saukin da saboda asar amma da riwaya ce ta hadisai marfu'ai to akwai matsaloli akwai rigingimu a nan da sun fi karfin wato bakin bakin karamin kwaro a cikin harkar nan dole sai an kuma gun malamai mu haƙiƙuna domin kaga ibnu hibban da hakim a wajen wasaɗawa mutane ne masu sassauci da tasahuranci sa da saurin amincewa da masu riwaya yayin da ibn abu hatim shi kuma na daga cikin mutashaddidu shi yana da tsanani wancan kuma suna da sassauci sai ka a zahiri kamar kowanne ya yi halin nashi mai sassauci ya ce ba komai mai tsanani kuma ya ce a'a a dakata to ana neman wani malami a tsakankani ma'utadin irin su bukhari irin su abu zur'a irin su al-imamu zahabi daga cikin kuna na baya dole sai an nemi magana ire-iren waɗannan akan irin mai riwayan idan ba a samu kai tsaye ba to dole ne ka tafi aiki ba ka tafi neman wata riwaya da ta ƙara wannan ƙarfi ko kuma neman riwayoyin shi kanshi wannan mutumin kana mai gwara su da riwayoyin fiƙat kaga ko ana samun nakara in ana samun nakara to sai a karkata zuwa ga magana wanda ya soke shi in ba a samun nakara sai a karkata zuwa ga magana wanda suka yi amince da shi wannan aikin ko likitanci ai wasa ne akan wannan aiki fida ba aikin malaman hadisi jama'a ba karama aiki bane aiki ne mai matukar wahala malamin hadisi yakan kwana ya wuni ya ya watanni yana takrijin hadisi ya rasa yadda zai shi duk da haka yi zai dai ce hasanun insha Allah ba zai iya yanke magana ba ko ya ce su bi shi sa idan suka ji ana barna jama'a hankalin su yake tashi alimamu shubuwa ta wata rana yana cikin gida fa? yana shirin fitowa an ce ya fito wanka ne yana tsefe gashin kai shi sai ji kawai wani ɗalibi a waje irin masu zangayi ya tashi yana muraja a cikin masallaci yana shirme bai san da ya fito da gudu bai shek abu shimari ba ya koma gida ya ci gaba da shiryawa can an zuba da ya fito sai gan shirya kuka yake wannan kuma ya aka mushi alga ta bada da gama da shi ba ya ce oke dama kai na mara ta ana ji kana wauta ne yayi ma'ana bai haƙura sai da ya gama abin da yake ba haka malama da suke da wannan takarar ɗin jama'a saboda delicacy na hadisi yadda ka san ana neurosurgery in an fasa ƙwaƙwalwar mutum ka san ba a yin shi ma sai a highly conditioned environment inda ba zai yi wani abu foreign ya iya samun shiga ko da iska ce ba a san wata iska daban ta iya samun access zuwa kwakwalwar nan har yanzu ba ko yana ke yin wannan tiyata ba saboda saboda abin da ke cikinta na rikici so da dama yin mutane mutuwa suke to wannan a duniya kenan hadidi ba na da alaka da lahirar da haka malama jama'a malamai ne wanda suke da dukka da taka tsantsan kwarai ba zai yi kawai ka zo ka shiga aikin su rana a tsaka ka ce za ka iya ba zai yi ba kuma ko kai waye komin ilimin ka a wani fanni sai an ga jahilcin kan ka shiga harkar malaman hadisi kai ba malaman hadisi akwai malamai da dama manyan malamai a duniya sun shahara a wani ilimi da suka shiga duniya hadisi da gara wallansu kamar ma kamar alimamul gazali mai tafin iya ulumuddin aka ga malami ne ya kai malami amma sai da aka wallan shi a hadisi kaman wani kaman mai kasha az-zamakhshari jarul lahi zamakhshari malami ne a lugal arabiya a adab a qur'ani a tafsiri a ƙira'at. ma bai san hadisi ba dai shiga hadisi sai da aka wallan shi littafin shi cike yake da tsammat na hadisan ƙarya haka nan nan kusa Muhammad Ali a sabuni sabuni mai saboda tafasir haka irin wannan gangancin ya ta kwararo hadisai ba kan gado su duk irin waɗannan nan nuna maka ne dole ka ba a hankali idan ka yi direban waɗannan yan ƙana motoci ne da muke duka gungunan yannan, martandi, honda toyota wace ce in ba baka tantan za ki ce mata da hausa da wanda ake yin kunya da ita tarakta da hausan boci ne haka suke ce mata tantan za ka yi duka ta kawai da an baka ita ko irin wannan da suke tura bushiya da ita a kan hanya din nan ka san mai da za ka ba za ka ma gane ina ne gaban ta ma ina ne bayan ina ne fuskar ta <laughs> ka kana bukatar sai an maka kaman training ke na kenan ko in suka ɗauke ka ma'aikacin a tuka tantan a moda card dole sai an maka sabon training sai an maka sabon lajiji saboda kai direban kawai takaru gane kawai to haka ma haka hadisi yake zama yanzu kaga irin wannan misali ne kawai amma ba za a yi ba za a samu wannan matsalar ba saboda kasancewar wato ba hadisi ne marfu'i ba babu laifi ana iya ainihin wato karba gurgurdan haka wa qala shu'aib ibn harb qultu li sufyana hadithni bi shay'in min as-sunnah nace da shi Allah shi gafarta malam ka bani wani karatu daga cikin karatun sunna mana fa qala sai ce al-qur'anu kalamullah ghayru makhluqin al-qur'ani zancan Allah ne ba halitta bane minhu bada'a wa ilayhi yahudu daga Allah yake kuma ga Allah zai koma man qala ghayra hadha fa huwa kafir wanda ya faɗi duk abin da ba wannan ba kafiri ne wal imanu qawlun wa amal imani magana ce da za a faɗa da baka da kuma aiki da gabobi yazidu yana ƙaruwa da ƙaruwar da'a wa yankusu yana raguwa da raguwar da'a ko ƙaruwar sabon Allah wa zakara faslan tawila ya ambaci fasli mai tsayi ga sha ƙasa inda ya sa lamba ta farko ya ce ai almutakallimu bi minhu bada'a wa ilayhi yaqulu ma'ana wanda yake magana da qur'anin muzancen qur'anin wa huwa allazi anzalahu min ladun Allah shine farkon wanda ya magana qur'ani shi ya faɗa alqur'ani kuma ya saukar da shi daga gare shi laisa huwa kama taqulu huddahmiya ba yadda jahamawa suke faɗa ba cewa annahu khalaqa fil hawa'i khuliqa fil hawa'i aw ghayri an halarci ƙur'ani ne a cikin ainihin wato sararin samaniya za a min inda ghairi daga wani wuri ƙur'ani ya faru ba daga Allah ba wa amma ya ya'udu fa innahu yasra bihi fi akhir zamani min al-masaibi was-sudur karshen duniya za a wayi gari qur'ani zai doke daga cikin zukata da takardu. a cikin alamun tashin alkiyama za a wayi gari ba wanda ya dace komai da alqur'ani duk wanda ya bude takardar alqur'ani sai ga ta zama blank Allah ya ɗauke kayan shi a karshen duniya fala ya yabqa fi suduri minhu kadima. ba za a samu kalma kwaya ɗaya a cikin zukatan alarmomin shi ba wala fil min harfin haka nan ba za a samu takarda ko da harafi kwaya ɗaya a cikin takardun qur'ani ba kaza fi al-aqidatul wasitiyya da shaykh islam ibn haka ibn taymiyyah ya fassara wannan waje a cikin shi mai suna al-aqidatu al za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba insha Allah sai mu tashi malikun imamu daril hijra سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله